Fondation Hirondelle Niger sashen Hausa Studio Kalangu ke magana, gunguma man ɗantani ke ɗauke da ragamar shirin ga kanun labarin. Sai da kukan bindigogi nan zuwa shekara 2030 ma'udin wani aikin furojen Satumba watan yafiya kenan da aka saka usul shi yau da sai a nan yame, cikon bayani a cikin shirin. Mata uku kacal aka naɗa shugaban gunduma cikin 62 a ƙasar Nijar za ku ji tsokacin ƙungiyar ONG Farm Action and Development FAD a cikin shirin. Wanne ne shaidodin baya masu alaƙa da shaushawar coronavirus kuma mike daidaiton nasu jami'in kiwon lafiya shugaban asibitin shiya ta ɗaya ta nan yame ɗauke da bayani a cikin rahoton musamman na wanga shirin. Man sauraro barkamu da yau Laraba goma ga watan Satumba 2021 yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla. da kukan bindigogi nan zuwa shekara ta 2030 yana ɗaya daga ma'udan da ayyukan tsarin furojen Satumba watan yafiya a nafiyar Afirka da ya a hukunci aka saka usul ɗin shi yau da sahi a nan yame wata babbar farfaganda ce domin wato yarda da son kai a tattara kuma a koma mayar da ƙananan bindigogi da ke rike ba kan ka'ida ba da kwamitin ƙasa cnccie ke zartarwa musa hassan ya firanta da anselm ya buri wato daraktan cibiyar yanki ta majalisar ɗinkin duniya ga batun zaman lafiya da karɓar makamai ga fasarar kalamun nasa Na farko masu mai laifuka su ne ke amfani da makamai domin tafka barna bisa al'ummomi a tsawon shekaru. Ƙungiyoyi masu makamai sun shiga cikin yanayin masu ayyukan tawaye kuma a yau muna da ƙungiyoyi masu kaifin kishi da ke gallazawa al'ummomi har ma da kawo illa ga hukumomin gwamnati kuma masu aikata mai laifuka sun kuma bayan ƙungiyoyi masu kaifin kishi. Al'ummomi na wahala musamman ta zama bayan kwanciya wannan ya fi shafar yawanci mata. Al'ummomi suna wahala a matsayin masu fama kai tsaye tare da masu rauni masu mutuwa da wannan dangantaka ta ƙungiyoyin ta'addanci masu amfani da waɗannan makamai haka kuma ta fuskar tattalin arziki da jama'a domin akwai ƙalubale na zuwa gonaki domin yin noma ga ciyayinsu domin kula da dabbobi damar samun zuwa kasuwanni domin tafiyar da ayyukan tattalin arziki yadda ya kamata da tura ɗiyansu makaranta su ne ke zama waɗanda suka ƙaura na cikin gida ko 'yan gudun hijira. Batun rashin mutunta kaso a kan sane kungiya mai zaman kanta Farm Action and Development ONG FAD Niger ta ba da ra'ayinta biyo bayan naɗe-naɗen shugabannin gundumomi 63 da aka yi ranar litinin inda mata uku kacal ne ke akwai duk da dokar ba da batun kaso ta ambata cewar a bada kaso 30 cikin 100 a fuskar naɗe-naɗen jagoranci Maryama Mamudu Jibbo ta ma maman ada bayani a kai. Uh, ba wata muhimmiyar godiya ba ce saboda girmama kaso da ya kamata ya baiwa mata kashi talatin bisa ɗari na kujerun mukami bai cika ba. Ba kawai a kujerun shugabannin gunduma kaɗai ba ne ko cikin gwamnati ta bangaren kujerun ministoci za a lura da ba a girmama kason mata ba. Ƙungiya mai zaman kanta FAD yanzu haka tana cikin aikin ba da shawarwari tare da masu yanke shawara don ba mata mukami. Bayan tattaunawa da muka yi an lura da cewa wani bi matan ne ba su son wani matsayi musamman ta ɓangaren naɗa shugabannin gunduma. Wasu shugabannin jam'iyyun siyasa sun shaida mana cewa wasu matan da aka taya wa shugabancin gunduma ba su so zuwa ba saboda ba su son su bar iyalinsu, ba su son barin birnin Yamai. Kenan matsalar tana a matakai da yawa. In muna son mu gwada abin da muka iya, sai mun bar a gefe wasu bukatunmu na son rai. In ba haka ba, ba za mu samu alhakinmu ba yadda muke son sa. Studio Kalangu ta fiye Nijar bari mu isa yankin da magaram. Zababbun wakilai na ƙasar Nijar sun kasance a wani zaman taro ranakun uku zuwa bakwai ga watan Nuwamba a Zandar akan wani babban taron haɗaɗiyar kokowa da kowa akan batun jagoranci bisa gushin garwaye a cikin shawarwarin wakilan sun tambayi wato gyaran fuska ga dokar shekara ta 2015 mai zane 36 da ke batun sarandin bakin habre domin ganin an share wannan dokar ta halin nuna sufuri tamkar wani wato aiki ne na babban laihi ga kaɗan daga shawarwarin da madam tanal hair mashawarciya a jihar agadas ta yi Siyasar da za a yi ciki da yaɗawar cikin ƙasa na bakuncin haure da ƙara girman muhawara saman batun don karɓuwa da aiwatarwa ga dukkanin masu ta cewa cikin harkar bakuncin haure. Ƙarfafa binciken shiga da fita bisa iyakoki Ƙarfafa sanayyar zababbin wakilai cikin shugabancin bakuncin haure, kafawa ko ƙarfafawa tsarin shawara wanda dole ne a samar da kuɗaɗen da za a ba su yi aiki bisa gudunmuwar jiha da al'ummomi. Haramcin kwace takardun balaguro da kuma korar baƙin haure gaba ɗaya, girka wata ma'aikatar bayar da takardun balaguro da cire wajibci akan masu filin baƙin haure don bincika halaccin waɗannan takardun. Duk dai a jihar ta zandar ɗin a ƙarshen wagga damanar bana a ƙasar Nijar manoman gundumar Kance na ƙoƙarin sanya albarkatun gonarsu da suka samu a cikin rumbuna Alhamis da ta shuɗe cikin dare makiyaya suka yi oba cikin gonakan garin anguwar dutse kamin ma a saki gonakai don su kyauta dabobin nasu. Nan take shugaban gundumar Bature ɗan Dodo ya yi kashedi a kai. Ga fasar bayaninsa a firarsu da wakilinmu sarki Saleh. Na ɗauki matakin fuskantar ɗabi'un waɗannan makiyaya. Shekara ta zama abin da ta zama a yau. Akwai wuraren da aka sami amfanin gona sosai, akwai kuma wuraren da abin bai yanda ake tsammani ba. Sannan wasu wuraren gaskiya da mana ba ta yi kyau ba kwata-kwata. Akwai wani ƙauye mai suna unguwar dutse da makiyaya suka mamaye kuma suka lalata komi. lalle kama an tafka ɓanna, amma ba tare da zub da jini ba, mun haɗu da waɗannan makiyaya mun ɗauki wasu daga cikinsu muka maido a matamai, inda daga cikinsu muka tura mutum biyar a gidan kaso muka buƙaci al'umma ta lissafa darajar ɓarnar da aka yi kuma cikin wannan dare aka yi haka sannan kuma mutanen sun zuba tare da aka ɗora musu ba tare da zubda jini ba. Mu je yankin Abzin a Agadez a ingance a bana ta samu giɓi ta fuskar albarkatun noman damana. hakan da ya fito a cikin taron yin raskona da ministan ayyukan kai agaji ya jagoranta somawar wanga makon dangance da rangadin kimantawar wucin gadi da ya gudanar a jihar ga fasar bayanin minista lawan magaji. plan A fuskar noma a jimilce yanayin albarkatun gona yana da madaidaicin auni a cikin gundumomin Ingal da Adarbi Senat. A Iferwa, Chirozirin, Adarbi Senat da Arlit yanayin na kan matakaicin auni a jimilce a fuskar jiha cikin garuruwa 273 da ake noma garuruwa 189 ke ba da alamar samun gibi na tsakanin kaso 50 cikin 100 zuwa sama. A wani zangon ya kai 70 zuwa 75 cikin 100 wanda ya ji inci mutum dubu ɗari biyu da goma sha biyu da ɗari shida da tamanin da tara da suka faɗa a cikin wannan yanayin kakazami. Yanayin ƙoshin kiwon lafiyar dabobi ana iya hamdala a shimilce. Ta fuskar ciyawar kiwo wani wuri babu ita wasu wuraren ba ta samu ba da kyau ya bambanta da gundumomin. Bisa batun muhalli halayen gobara goma sha tara suka toye fiye da eka dubu goma sha takwas kwatankwacin ton ɗari biyu da hamsin na ciyawa. A wani fannin kuma kusan wata guda ke gada gundumar dogon dutse ke samun halayen kamuwa da cutar malagiro da ke kama dabbobi musamman ma ga shanu. wato ganin wannan cutar mai yaduwa ce cikin dabbobi, jami'in ilbaji na shawartawa makiyaya da suwa su shaushawa domin rigakafin cutar mai kula da sashen shaushawa na Dabbobi dr sa'adu musa ya ma wakilinmu abdulaziz yuma bayani inda ya ce Akwai ciwo na dabbobi da ya shigo musamman ciwo na shanu wanda makiyaya sun kai sani da sunan malagiro. Da shi kuma malagiron nan bakin bisashe na da sun ka shigo mu sun hito da azawa za su koma ketare sun ka biyo da wannan ciwo. Da wannan ciwo yanzu an yi kusan wata guda da an ka samu bisa ta farko da an ka samu da shi nan garin Rijiyar Samna an ka same ta. An ka aika kamfani wancan na bincike da anya sun kai bincike sun ka gano wannan ciwo na na milagiro. Shi kuma wannan ciwo shi na da illa babba saboda ba a magani Don duk bisa da ta kamu da shi sai dai a yanke kuma ciwo na mai yaduwa makiyaya a yi taka tsantsan da inda aka zuwa kiwo gwamnati ya ɗauki mataki Don shekaran jiya an aiko muna magani na rigakafi na wannan ciwo mun fara ba ma'aikatanmu da a cikin karkara sun fara makiyaya su yi taka tsantsan Don wannan ciwo in ya kama ba a magani A fannin wasannin motsa jiki kuma a cikin wasannin motsa jiki da ake a ƙasar Nijar akwai baseball da softball wasannin da suka ɗauko asilinsu daga ƙasar Amurka wasar da tawaga ce da 'yan wasa tara zuwa sha biyu ke bugawa masu tariya da masu kai hari. Jodo ne Intunde babban sakatarin haɗakar wato ta nan ƙasar Nijar ya ma salamatu kadari ƙarin bayani. Baseball, da softball kusan wasanni iri ɗaya ne. Ana yin waɗannan wasanni ne ta hanyar amfani da wata sanda da ake kira battle. Akasari maza ne ke yin wasan baseball, shi kuma softball mata ne ke yin sa. Baseball wani ƙaramin ƙwallo ne fari, shi kuma softball wasa ne na mata. Ƙwallonsa ya ɗara na baseball girma, shi tsanwa ne. Muna da fiye da kulab shida a cikin sassan ƙasa, musamman a Yamai. Muna cikin ƙoƙarin bunƙasa waɗannan wasanni a wajen Yamai. A cikin sauran jihohi mun saba saba shirya gasar fitar da zakara. Mun soma ne a shekarar biyar ta hanyar wata kwambala da Amerikawa suka shirya inda kuma muka yi nasara. Daga nan shekara ba ta wucewa ba a shirya kwambalar best ba a Harobanda. Yau goma ga watan Nuwamba 2021 zagayowar shekaru 34 kenan da rasuwar General Saini Kunce, shugaban ƙasa na biyu a ƙasar Nijar ranar 31 ga watan Yuli shekara aka aihe shi wato a shekara 1931. a Fandu cikin jihar Tilaberi a ranar 15 ga watan april 1974 ne ya kama madafan iko bayan wani juyin milki da ya ma shugaban jamhuriya ta ɗaya Jori Hamani ya jagoranci ƙasar Nijar tare da goyon bayan wani gugun sojoji mai lakanin konsai militar Supreme CMS tsawon shekaru goma sha uku yana milki jagorancinsa ya dukufa ne a kan samun buƙasar tun daga tushe inda sashen karkara musamman ma noma da kiwo suka samu turba mai mahimmanci. Yanzu kuma sai rahoton na musamman. Shaushawar coronavirus na ci gaba da gudana a ƙasar niger da ake yi da sinadarai daban-daban sai dai kamar sauran magunguna ɗaukar shaushawar coronavirus na iya haddasa shaidar ababuwan baya a cewar masanin kimiyya. Domin samun cikakken bayani Rabi Mai Kano ta firanta da Madam Salam Maryama jami'ar likita a shiryar Yame ta ɗaya kazibin firar tasu. Bayan allurar rigakafin cutar COVID-19, kana iya jin wani ciwo ko sulali a wurin da aka yi allurar. Kana iya jin kuma ciwon kai, gajiya, sai ka ji kawai jikinka ya yi sanyi, sai ka sala Ana iya fuskantar kuma ciwon gaɓoɓin jiki, ana iya jin ciwo wajen maɗorai, masassara, ko gashin jikinka yi ta tashi ko kuma ka ji tashin zuciya. Shin kun taba haduwa da wanda bayan an mishi shawar ya rinka fama da wata matsala mai tsanani? To abin da muka saba gani shine jin ciwo wurin da aka yi allurar. Mutane na dawowa su ce muna ba sa iya juya hannunsu. Hakan na yiwuwa kenan dan tsoro kana iya samun kasala. Shin ko akwai wasu mutanen da jikinsu baya karɓar shawar ko wasu sinadaran da ke tattare da ita? Euh, ba iya maganar rashin karɓuwar maganin a jiki sai bayan an yi allurar farko. ake iya ganewa in jikin ya karbi maganin ko a'a. Kafin ma ya allurar, jami'in kiwon lafiya sai ya yi wa mutumin wasu tambayoyi don sanin in akwai wasu allurai da jikin shi bai karbawa. In mutum ya ce a'a, bayan an yi allurar in aka samu wata illa, to daidai ne. Yanzu manyan illolin da ya kamata su tayar mana da hankali su ne. Bayyana wasu manyan kuraje ga jiki, kamar mutum ya toye bayan allurar, wannan za a iya sa mu samu abin yi. peu euh, Idan aka ci karo da dukkan wannan matsalolin da kuka bayyana, menene abun yi? Wajen waye kamata a nuha? Lamba tsanwa a saman katin shi za ka kira ko ka tafi a cibiyar da aka yi maka shaushawar hakan ma ya fi saboda mu muna rubuta a rajista dukkanin waɗannan irin alamun da mutane ke kuka da su ko ƙaramin abu ne ko wurin da aka yi allurar ne ke cewa muna son mu rubuta shi saboda daga baya muna yin wani aiki da zai sa mu san cewa wannan rigakafin yana iya yin wannan illa ƙarama da bata buƙaci mutum ya ce ba za ya sake yin shaushawar ba. masu sauraro abun da ya sauka kenan a madadin dukkan kanan aiki da suka dafa shirin ya kai gare ku ni ku dan badan da arnold Malam Mamman Gungu ke muku sallama ga Musa san ya shigo ya gabatar muku labaru da harshen zamanci. Afirka.